A jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin farar hula ne suka tashi ka'in da na'in domin yin huɓasa don ganin zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar za ta shirya a nan da ɗan lokaci ƙanƙani sun wakana a cikin kwanciyar hankali da tsanaki musamman ganin irin yanda can da nan jijiyoyin wuya ke ci gaba da tashi yanzu haka tsakanin 'yan siyasa ɗauko daga ɓangaren masu adawa zuwa ɓangaren masu mulki. Akan haka ne shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa cewa da kungiyar nan mai suna ‘yanci da walwala abdullahi kado ya kira ga 'yan siyasa da su kawo ɗabi'u waɗanda za su kawar kwanciyar hankali da zaman lahiya 'yan siyasa kiran da muke musu don allah su kwanta hankali tun da lokacin zaɓe ya zo cikinan eh, abubuwa za su na ɗaya dai su faɗakar da eh, magoya bayan su domin su ba ma ɗan siyasa abokin siyasa su daraja kana gani ko in za su ƙaddamar da wakilin su a ce wanga zai zama muna dan takarar shugaban kasa kaga sai su kiranyo yan parti parti su zama ne zurin zauren su wanda suke kenan kaga akwai hulɗa ta tsakanin su kenan su ba su na daraja ba hada bane duk yan kasa guda muke kenan ayi wannan na ɗaya kenan shine kira gare mu ga yan siyasa kira gare mu ga masu ilimi sai ka ji an ma wani professor kira professor baka tara sani da Allah ba kubar cewa wane yana da ƙarfi wane zai ci wane zai lashe ba ai mun ga jam'iyya da bisa iko an kada ita mun ga jam'iyya da ba ta bisa iko ta ci zabe kenan ka ce wa wane ana sa ran su wane su wane suna da ƙarfi a'a baka tara sani da Allah ba ba yadda za a yi ka san abin da Allah zai yi gobe komai ilimin ka shi da ki karu dani yanzu da an samu wani sakamako wanda ba su ilimin na wanda ke tsammani su shi ilimi ne ba shi ne aka samu ba ga rudani da za a ga cikin ƙasa kenan ku bar zaɓe mu ga yadda Allah zai yi da shi shi ko Alhaji Amdani shugaban reshen kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ANDDH reshen garin birnin Kwandi ya yi muna bayani game da ganin irin yanda suke son a ce zaɓe ya wakana kuma kowa ya samu damar yin zaɓensa cikin kwanciyar hankali. Mushanin zaɓe ya kasance sun hito cikin lokaci ƙarni takwas a ba dama kowa ya yi zaɓe in an kai magarba na kada a ce a lokaci ya yi abin ana ba da sarari an yarda daina wakilan na farti farti an yarda daina wanda ya zaka nan na da karti ta an kai bai rufe kasance ya ba shi dama ya sauke nauyi da abin su kai shi. Sai dai a game da shin ƙungiyoyin nan suna da kayan aiki kuwa domin gudanar da sawa kawar ido ko kuma faɗakar da 'yan siyasa da sauran 'yan ƙasa domin ganin cewa zaɓuɓɓuka sun wakana lami lafiya alhaji abdullahi kado shugaban ƙungiyar inci da walwala ya ci ba su da komi a hannunsu wanga aikin da muke ba wanda ke ba mu kudala mu ƙungiyar mu inci da walwala ba yanzu mu samu finan sama ɗin kowa ba saboda shine kaga ba ruwan mu da wani ƙato ba ruwan mu da wani wanda ka san aka ce sai baki ya ci ido ke jin kumya ba mu ci kudin kowa ba ba wanda cikin ƙungiya ta duniya wadda ta taɓa tallafa mana mun yi tambaya ba su ba mu ba mu niyyar mu ta mata zuciya ita ce muke aiki da ita iyakacin mu ne sa rake ta mu wanda bor abinda a gare magoya ba mu mu yi kotize mu rarraba su ko ina su ta Shi ne mu kungiyar mu har yanzu mun yi tamba ba mu samu kuɗin kowa ba babu wani wanda ta ba mu da laifi kuma akwai shehitu mu ne da niyya da niyya kuma insha Allah ko ina sai mun baza mutane sai mun kira da salula dala arba'in. magoya ba mu na wuri kaza dan Allah ku ta kusa ido kaje da zamu sannan mu ce a tara kuɗi a ai daidai abin da an ka dibo a gani Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.